still ina son yi magana ne akan lesbian domin wannan ishin lesbian din yana cimin tuwo a ƙwarya a ce mace tana neman mace yar uwarta waɗanda ya kamata ta kashe ma iyayenta sai tana kashe mace yar uwarta miye kuke samu ina son in sani miye daɗinta a ce mace wai har wai wai suna faɗa ina son ki fiye da kowa har aurenki. ki zan to idan kuka yi auren don ku tumar buro ubanku ta yaya za ku haifu ko ba ana aure bane don a hayayyafa gaskiya gaskiya ba wallahi mata kuna bani kunya ga zan kaɗa zan kaɗan maza a waje ki bi duk wanda za ki bi ke mace ne ke mace ne Allah ya halicce ki a mace ina ga a yanda kike a mace kina da kowane right da in namiji ya miki you do you do and try your best to see that kin attracting wancan namijin har ya zo ya ce yana son ki komin taurin kanshi idan har kin cika mace amma za ki zo ki dinga bin mace yar uwarki har wa kuna magana aure to don ku tumar buru ku idan ba ku yi auren ba fasa fasa dan halak ku yi auren mu gani ni kawai ina son in san miye daɗin lesbian miye daɗin lesbian kun fi kun cika mana ko ina da lesbian kuna bata yaran mutane kun amma ku